Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar a BOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma su tashoshin FM na Nijar inda suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma siya kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio da kuma shafinmu na Facebook a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizo a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hafiz Ado Babale. Tare da ni Daula Salim sai kuma sabuwar ma'aikaciyarmu Hadiza Kyari. Masu sauraro duk ranar Litinin muna magana ne akan zamantakewa inda yau ma Litinin 15 ga watan Oktoba 2018 dami magana ne akan ranar ƙananan 'yan mata ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. domin dubi ga yadda za a inganta rayuwarsu. mace za ta iya wato a janyo su ne a a janyo su a jikin na farko ki nuna mata cewa kada ta zama kashin baya hmm. kar ta ga cewa kamar wai ita a matsayin ta na mace ta zama baya a'a mace ba ta taba zama baya mace a ko da yaushe a gaba take hmm. idan kika lura ko rayuwar zaman aure ne ki ga wani lokacin fa maza suna ganin suna gaban mu amma wani lokaci daga shawarar mu mata hmm. suke samun wani abin ci gaba ina sa ran wata rana in ga cewa ta zama babban lauya a duniya ma ba ma a Najeriya ba wanda za ta iya kare haƙƙi da mazajen. saurari rahoton Sule Mummuni Barma a taron neman inci da inganta rayuwar 'yan mata a jamhuriyar Nijar. Sai kuma wakiliyarmu Binta Ibrahim na tafi da tattaunawar iyaye akan wannan maudu'in. Ku kanku masu sauraro za mu buɗe maku layin wayarmu inda yan lokaci ya ba mu dama domin ku kira ku ba da gudunmuwarku akan wannan lamarin. Lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook. Tambayar ita ce, ta yaya iyaye za su karfafa wa 'yan matansu mata gwiwa su kai ga yin fice? Sakon farko ya fito daga Hassan Dogo, Faci Batsari ya ce salam yau da gobe ta hanyar da ya kamata iyaye su taimaki 'ya'yansu har su yi fice ita ce ta sanya su 'ya'yan nasu a makaranta tare da kyale su su yi karatu mai zurfi. Sai sako na gaba inda ya fito daga Ibrahim Salisu ɗan Kaduna inda yake cewa Hakika yau da gobe mu dai a tamu fahimtar hanya da ya dace iyaye su bi don karfafa wa 'ya'yansu mata gwiwa wajen ganin sun yi fice ita ce iyaye su zama tamkar garkuwa ga 'ya'yansu mata don ƙara tabbatar masu da cewa rayuwa kowa yana da irin tashi baiwar. sai sakon suleiman adamu tandari fataskum ya ce assalam yau da gobe a ganina ta hanyar basu tarbiyya ne da ilimi domin shine gishirin rayuwa ɗan adam a tashi lafiya yau da gobe. Haka ne shi ne ginshikin rayuwar ɗan adam. Mm. To sai sako na gaba inda ya fito daga Yusuf Chimbi Niger State Allah sa na faɗi wannan sunan daidai. Inda yake cewa ta hanyar ba su nagartaccen ilimi da kuma karfafa masu gwiwa wajen samun ingantaccen ilimi. Sai saƙon Safiyan Gumal Zangon Daura ya ce, Yau da gobe, jan yara a jiki ga iyaye a ko da yaushe ta haka ne iyaye za su ƙara ƙarfafa wa ɗiyansu ƙwarin gwiwa akan duk abin da ake buƙatar su yi fice a kansa. To sai saƙon kininu Sani Yunusari inda yake cewa salam yau da gobe muna tare da akwatin rediyon mu domin jin cikakken bayani akan wannan lamarin ku tashi lafiya. To gode. Mm, gode. Sai saƙon Kadora Digaga ɗan Fulani Warji ya ce fatan alheri gare ku ma'aikatan ya Hausa. To muwa muna maka fatan alheri. To haka ne kam. Sai saƙon mai turare mai turare gwadabawa inda yake cewa gaskiya yau da gobe sai iyaye sun ba su tarbiyya irin ta musulunci da kuma kula ta musamman. Sai saƙon Umar M. Fulani Zamfarawa ya ce Assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa. Iyaye za su iya taimakawa 'ya'yansu mata su yi fice ta hanyar ƙarfafa musu gwiwa wajen duk abin da za su yi a rayuwarsu su tallafa wa karatunsu har su kammala. Sai saƙon Rabi'u Nuhu na buka. Allah sa na faɗa wannan ina jin na bukka ne dai ko mm, mm. yake cewa assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah tabbas akwai hanyoyi da yawa waɗanda iyaye za su ƙarfafa ma 'ya'yansu gwiwa Na ɗaya dai akwai tarbiyya uwa uba kuma ilmantarwa ku tashi lafiya an ta daula da 'yan tawagarki to mun gode. <laughs> Sai saƙon Jibril Umar na basa da Musa Hadarin Asuba da Magaram suka ce ba shakka iyaye suna da hanyoyin da ya kamata don ganin 'ya'yansu sun yi fice akan wasu hanyoyi daban-daban. To sai saƙon Nura Muhammad mai Apple Gusau inda yake cewa ta hanyar tasowa cikin tarbiyya mai kyau da ɗabi'u masu kyau. Sai saƙon Nasiru Kainuwa Hadeja ya ce ta hanyar ba da tarbiyya ta gari tare da basu ilimin addini da na zamani. Mm. To sai barista Hassan Grema Maska inda yake cewa fatan alheri zuwa ga ma'aikatan BOA Hausa baki daya to mun gode mun ma muna maka fatan alheri. Mm, sai sakon kinuni Sani Yunisari ya ce salam yau da gobe muna tare da akwatin rediyon mu domin jin cikakken bayani akan wannan lamarin ku tashi lafiya. To sai sakon Abubakar Salisu Gozaki daga jihar Katsina inda yake cewa salam yau da gobe idan har iyaye suna so 'ya'yansu su yi fice ta fuskoki da dama dole ne su koya musu tarbiyya da taimakon su wajen tallafa masu da koya musu sana'o'i masu ma'ana domin hausawa na cewa babu rago sai maraya. Mm, to sai saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Isa Sulaiman ya ce ta hanyar jawo su jiki da koya musu abubuwan rayuwa wanda ba su sani ba da kuma ƙarfafa musu gwiwa kan duk wani abu na alkhairi da suka sa a gaba. To mun gode ku ci gaba da aika mana da saƙonni. Ya bari mu je ga rahoton Sulamu Barma. a yayin bikin tunawa da ranar 'yan mata ta duniya da ake gudanarwa a kowace ranar 11 ga watan oktoba ne kungiyar plan niger ta kaddamar da wannan kamfe da ke fatan isar da sakonni zuwa ga al'umma a ƙarƙashin wani sabon shirin da aka yi wa lakabi da ofi legalite wanda ke nufin baiwa 'yan mata dama kwatankwacin wace aka saba baiwa samari kamar yadda wakilin wannan kungiya a niger hari noel ya bayyana kamfen wacce za ta gudana a dukkan sassan ƙasa wani lokaci ne na jan hankulan mahukunta da shugabannin al'umma wato sarakuna da malaman addinai da jami'an fafutuka akan bukatar tasu gudunmuwa don kawo ƙarshen wahalhalun 'yan mata a fannonin rayuwa in ji mustapha ibrahim jami'in tsare-tsare a plan niger duk eh, matsalolin da yara eh, particularly 'yan mata ke samu fannin lahiyarsu fannin ilimi eh, fannin horo da kariya gayya ce na kowa da kowa su zo mu kama mu idan gobe mun tashi mu iske 'yan yaran mu Ya mata alhamdulillah suna cikin karatu mai inganci ya kamata mu tashi eh, don lahiyar 'yan mata ya bunƙasa matsalolin ga akwai su da yawa president la republic ya sha yin discours a nan fahimta vision ya bada duk kowa ya tashi ya kama gwamnati shi eh, shine eh, kama mu da muke nan gayi shine eh, lansumakin kamfani. Shugabar kungiyar 'yan jarida masu kare hakkin jama'a a fannin kiwon lafiya Hajiya Amina Hashimu wacce ta halarci bikin kaddamar da wannan yekuwa ta yaba da wannan tsari. sai dai tana mai nuna damuwa akan wasu abubuwan da ka iya biyo baya in Allah baka mace mai fusa'a mai ilimi wadda sassan gaba ta san baya to kai imanin da ɗiyan kama watakila ta taimaka musu bakin gwargwado ta hanyar eh, ilimi da tarbiyya da wasu abubuwa duk wanda ya kamata abu ne wanda yake da babban muhimmanci to amma akwai wani abu wanda mu muke gudu uwaye kar a sa musu wasu abubuwa cikin kanunsu wanda zai sa akan mu muna uwaye in muka musu magana su kama a incin su ya kai wani su fijire mu to wannan abu ya kamata cikin wannan eh, waye kanu da ake ma ɗaya mata cikin wannan yaƙi da ake na ɗaya mata su samu wadata to a kiyaye da abubuwan da zai sa ɗaya mata su fijire ma uwayensu don ɗaya mace in ta fijire cikin al'umma fa to al'umma ta lalace. Ƙungiyoyin kare hakkin yara sun bayyana jamhuriyar Nijar a matsayin ƙasar da ta fi kowace ƙasa aurar da yara ƙanana a duniya, lamarin da ake ɗauka a matsayin waɗanda ke sahun gaban dalilan da ke haddasa cikas wa lafiyar 'yan mata, yayin da hakan ke hana musu samun ilimin zamani, abin da a ƙarshe ke zama masababin talaucin da ke addabar rukunin mata a nan Nijar, in ji ƙungiyar Plan Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Tom Adalla a gaishe da salamu Mini Barma. Yanzu bari mu shakata. Bawa, sakandami kanan Zaki lalla raba mai mota, dodo kanan alijanki, yaron da ya san karfe yana laraba. Anyi godo, an godo, da ba na kololo. Ike ba ba ba da la. ba, mota, kai Allah za injin na zama bukata ya. To Madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar wakiliyarmu Binta Ibrahim domin jin gudunmuwar iyaye akan wannan maudu'in namu na yau. Shin iyaye ta yaya kuke ganin za ku iya karfafa 'ya'ya mata gwiwansu wato ku ba su kwarin gwiwa ku karfafa musu kuma ku ba su shawarwarin da ya kamata domin ganin cewa sun kai ga gaci sun yi fice sun kuma wato mafarkansu na cewa za su zama abu kaza a rayuwa sun kai ga a matsayin ki na uwa me da muke ganin ya kamata a ce kin ki a matsayin ki na uwa don ganin cewa yar ki kin karfafa mata gwiwa ko yar wani dan uwa ko makota kin ganin cewa lalle kam ta yi fice kuma kina da hannu a yin wannan alamar. To alhamdulillah a matsayina na uwa wadda muka san cewa a musulunta ma ana cewa tarbiyya daga gida take farawa musamman uwa mace. Ke ce malama ta farko ga 'ya'yanki da zaki fara ba su tarbiyya saboda ke da ke suke ma'amala a cikin gida shi uba fita zai yi. Don haka na a matsayinki na uwa musamman 'ya mace da take tafi kusanta da ke. Ke kamata ki jawo ta a jiki ki nuna mata cewa a rayuwar duniya duk abin da namiji zai iya yi hmm. mace za ta iya yi wato a janyo su ne a A janyo su a jikin na farko hmm. ki nuna mata cewa kada ta zama kashin baya hmm. kar ta ga cewa kamar wai ita a matsayin ta mace ta zama baya a'a mace ba ta taba zama baya mace a koda yaushe a gaba take idan kika lura ko rayuwar zaman aure ne ki ga wani lokacin fa maza suna ganin suna gaban mu amma wani lokaci daga shawarar mu mata suke samun wani abin ci gaba don haka nan mata kada su rika daukan cewa su kullum a baya suke a'a musamman misali yanzu ka duba ga mata ga sojoji ga 'yan sanda hmm. ga matuƙa jirgin sama ga matuƙa jirgin ruwa babu abin da wannan namiji zai yanzu a sama jannatin sosai ko akwai su masu haƙan ma'adanai injiniyoyi kuma duk mata ne misali yanzu ka dubi wannan abin nan ungozi unkwanje unwala hmm. ma'aikaciya ce ta bankin duniya ko ga amina muhammad wanda take ita ma minista ce wanda shugaban ƙasa ya bata maganan kuɗi a ƙasar nan kuma take zaune kuma take rike da shi. Daga baya kuma ta je ma ita ce ma mataimakiyar sakatare general na majalisar na majalisar ɗinki kwarai ko ta yar arewa yar arewa kuma ka gani to don haka nan muna alfahari da mata kuma ƴaƴan mu maza abin nan matasa mm. mata da mazan ma gabaki ɗaya amma ba dai mun fi emphasizing ga mata. da su tsaya saboda mu kamar mu hausa mun ɗauka mace kawai ita an yi ta daga ta yi aure sai ta haihu shikenan ta yi reno na to ina ba zai taba yiwa ba mace dole ne ita ma ta gwagwarmaya da yan uwanta maza ta san cewa muna so mu samu likitoci mata mm. muna so mu samu nurses mata mm. lauyoyi mata kamar misali yanzu akwai yarinya ta wadda yanzu na tura ta makaranta yanzu lo take karanta mm. ina sa ran wata rana in ga cewa ta zama babban lauya a duniya ma ba ma a Najeriya ba wanda za ta iya kare hakkin 'yan uwanta mata mm. kai hamma da mazajen. Allah ya bada ikon cin Amin ya Allah. To da yake zauren namu akwai uba a ciki. A matsayin ta na uba, ta yaya kake ganin kai ma a naka bangaren zaka iya tallafawa rayuwar ya mace don ganin cewa ta yi fice ta cin magaci kuma mafarkinta na kila kasancewa wata wanda ta fara zuwa daga Najeriya kila 'yar daga Najeriya ta fara zuwa sama jannati. ko ta kirkiro da wani abin da babu shi a duniya in kai ne uban ta yaya za ka bata kwarin gwiwa kuma karfafa mata na farko dai abin da zan fara cewa soyayya hmm. duk wanda ya so diyarsa duk abin da zai ke son ya cimma akan diyar zai cimma to yi mana fasara akan wannan soyayya yawwa mai a soyayya na ɗaya ka biya musu bukatansu abin da take bukata hmm. kana yi hmm, ba sai ta nema a wani ba sai ta nema a wani ba na biyu yanda za ta taimaka yawanci uwa ba aikinta bane ba kai ta makaranta sannan ka nuna mata da cewa ga wannan ga wannan ga mai kyau ga mara kyau sannan akwai abin da ake ce ma counseling me take son ta zama ba da shawarwari me take duk cikin soyayya ne mm. idan ka jawo ka kusa mm. amma likitan wato ba da namiji kawai ake ja a a a ai albisharinki dama ai jan diya mace kusa mm. ya higa uba because da dukkan menene sirrin sirrin shine idan ta yadda da kai ubanta to ba mai yaudarar ta a duniya. Hmm. Wato za ta gane sirrin ɗa namiji. Hakon yana ɗaya daga cikin abin da iyayenmu maza ko ko uba ba sa cika yi. Sai su ba 'ya'ya mata ga uwarsa ga kaɗai. Eh. Ai wannan wani abin sai ga uba za ta koya. Hmm. Zama da namiji eh. tun daga wajen ubanta za ta koya. Hmm. Wani shagwaban da za ta fara uban zai fara ganewa yanayinta. don ba za ta yi ma uwarta ba kuma uwar a kowane lokaci tana ɗaukan mace ce mace ce so bayan haka kai ta makaranta sannan ka duba menene ta koyo kowane rana. Wato ya kamata da a ce iyaye mazan su sun shiga cikin al'amuran makarantar yaransu. Mutane suna wani kuskure. Eh, ba fa uwa kadai ba uwa kadai ke tarbar da ya mace ba. Ko ko da. Obama mm. na da abin da zai yana da role din shi da zai playing. Mm. To kun san haka kuwa? Muko ni ko nike faɗi. To ai kai ne amma sauran yan uwanka fa. Akwai wanda suka sani ai shi yasa ake son a fakaddan mutane. To yanzu a ce kana da ya kila mm. burinta shine ta zama wata irin scientist wato wata mai ilimin kimiyya wanda kila sai an je can karkashin kasa. Na so tambayan nan. Ko an je sama jannati. To ai tun. Kuma ka san kila rayuwar ta yana ciki kamar yadda turawa ka ga sun tafi. To ai na da. Kuma mu yasa yaran ba su in ta ce za ta je za ka bata. me zai hana ai ilimi ilimi ko ina ne hmm, kuma ka alfahari cewa ce wallahi zan yi ba da namiji ba ai shi yasa ake cewa kusancin nan tun farko ai in ka kusance ya diyarka hmm. wallahi ba inda ba za ta zauna ba dan ba mai yaudarar ta sannan yadda kika faɗi yanzu neman wannan ilimin ai fa yanzu tun yaro na ƙarami. kake sa shi kan hanya idan ka sa yaron ka kan hanya duk wani karatun da ake a duniya wallahi za ta yi mai ko sa hanya shine Gadiyan din nan eh, da kuma nuna damuwarka akan abin da take yi mm. amma yaro ya taimaka makaranta baka mm. damu da shi ba mm. kai kana nan kana filan uba ai na riga na kawo abinci ai shikenan ko kuma ai duniya ta balaga aure zan mata wallahi duniya ta fi gaban nan yanzu ai duniya kawai ka lura da 'ya'yanka su da shan su na hannunka tarbiyyansu ba uwa kaɗai zaka ban ba da in ka ban uwa kaɗai wa ya san abin da take kuskure muke uwan ma ita ma a ƙarƙashin wa take taimakonka mm. sau ba ka lura da abin da suke me kai ba abin da kai Sau farko kenan biyu shine ka sa ta akan hanya makarantanta ka zaɓa mata makarantar da ya mm. da kasan da za su koyar da ita yadda ya kamata. Eh, ku tattauna wani abu take so saboda haka sai sai ka maka wurin zaben abin da take so. To zan dawo gare ka bar in ji ta wurin wata uwa da muka gayyata ita ma duk da take matashiyar uwa ce. a naki bangaren wanda kike da yara wanda suke makaranta yanzu mm. suke ciki kuma ke tunanin kila a cikin zuciyar kina fatan su zama wani abu wani kila ke kin so samun wannan daman baki samu ba amma yanzu ga dama ta samu wurin yaran ki kike so su su yaran su zama wani lokaci mukan tirsa samu mu yin abin da su zuciyarsu baya so amma saboda mu muna so mm. ko mun so a ce mun yi amma ba mu samu dama so yanzu zai mu ce dole sai yaran mu sun yi misali za ka ga su yaran an kai su makaranta mm. kila abin da suke su zama shine a me kera wani abu na ban sha'awa wani abin da ba a taba gani a duniya ba ke kuma ce a ah, aini tunda ga wancan ta yi nurse ko ta yi zama likita dole ne ki wannan abu in ba ki ba ni ban yadda ba saboda haka a wannan kin ga kaman ba wai kina karfafa mata gwiwa ta zama sai ki ce bane a ah, kina takura mata kina kuma kashe mata nata a muradin rayuwa ke anaki yanzu da kike a matsayin matashiyar uwa mm. wanda ke da yaran da suke ƙananan matasa miya kike ganin zaki tabbatar da nake yar ya macen don ta zama abin take so ta zama ita anata ki karfafa mata gwiwa gaskiya yanzu akasarin yaran yanzu ma baki iya zaben masu abin da suke so su ko dan kina ma suna jajayayya da ke mm. za su ce su ga abin da suke so to abin da yafi sauki shine duk abin da ɗa ga ya zaba zai yi mm. matukan ba ka san cewa zai shafi wani abu da ya shafi zai zama is out of place kaman bai kyautatu ba mm. to ka bar shi yayi akwai wanda bai kyautatu ba eh, ilimi akwai wanda bai kyautatu ba saboda zaki ga maybe yaron zai eh ko ba ilimi ba yaron zai iya dauko kamar na course da kika yi batu kin ga zaki ga akwai yarin zaki ce zata ce tana so ta karanta mathematics mm. mostly zaki ga ana hana mata mm, za ce calculation calculation mace ba za ta yi ba ko kuma ta ce za ta yi irin something that has to do with irin kamar su um, physics sai sai ga iyayen sun fi son yaran su yi medicine Mm. to ni ba san me yasa iyaye sai dai su ce sai medicine ko eh sai su ce irin kaman courses din nan haka mm. sai ki ji a ah, iyaye sai ce sai dai yarinya na ta yi mass com mm. yarinya na ta yi business admin yarinya na ta yi public admin to idan ki ma ya zama yayi course is out of place ko kuma is odd haka ke kanki zaki alfahari ki ce kai yata ta gama microbiology zaki dinga faɗin abun ma kina irin jin daɗi din nan yarinya ki ta course a eh, ko a irin a cikin unguwanku gaba ɗaya sai ki ga kila ita kaɗai ce ta yi course sai a zo ana neman 'ya'ya da suka yi karatu a wannan fannin babu maza suna ga kamar su ne jigon komai mm. gaskiya mata ma su ma abinda da wannan kalmar da aka ce abinda da namiji ya mace za ta iya mm. mutane suna ga kamar suna ɗaukar shi a fannin addini ne mm. amma a zancen gaskiya aka zo a zahiri gaskiya duk abinda da namiji zai yi mace za ta iya a fili ma har yanzu ba mu ga kamar ni nan gaskiya kamar ni nan ni ma ba abinda da namiji zai yi da ba zan iya yi ba in dai abu ne da yake yana da kyau to zan iya amma in dai abu ne mara kyau wannan sai dai mu yi addu'a ko mazan ma ba mu so su yi haka ne so yanzu ke dai ana kira gantan da ke ma ba a hana ki cimma burin ki ba ke ma kina ganin kirki sai inda karfin ki ya kare sai inda ya kare wallahi duk abin da take so ta zama in dai ina da karfin da zan tallafa mata zan hmm. tallafa mata ta zama ita ma to bar magana dawo gare ki wakin ce har kina da da wanda ke kika tura ko in ce ta nuna sha'awanta na zama lauya kuma kika karfafa mata gwiwa a wannan zamanin namu da muke fama da tattalin arziki um, da sauransu to ta yaya kike ganin idan abin ya shafi kuɗi da sauran iyaye za su iya jajircewa dai su dage wurin ganin cewa an biya bukatun nan. To insha Allahu ba wani abu saboda me duk mutumin da kaji aka ce wai Hausa sukan ce wai idan ji makaho ya ce mai wasan jifa mm. to ya taka dutse. Kuma ina kira ga iyaye mu daure mu jajirce kada mu rika dauka cewa wai baka da shi baka da shi kullum mu kenan kira mu kai talauci kullum mu kenan talauci mm. especially mu mutanen arewa. sai mu rika daukan kanmu mu ba mu da shi mu duba abokan zaman mu mm. mutanen yammaci da kudanci mu ga yadda suke kokari suke jaje ta ga mace ta sai da kosai ta sai da wata duk sana'a da san za ta yi hada ko aikin ginin nan kaga mata na yi saboda me saboda ƴaƴansu ya mace ce fa take wannan abun saboda ga ta tallafa ma ta sun yi karatu to don haka nan mu daina dora maka mu talauci Allah ba zai taba dora maka talauci a cewa har ka rasa abin da ka ce an ce bakin da Allah ya tsaga bai hana mishi abinci don haka mu jajirce mu dage mu tallafa ma especially ƴaƴanmu mata mm. mu tallafa musu dan Allah dan adam musu na samu su kai gagacin rayuwa mm, kuma kamar yadda kika ce cewa ba aure ne kawai a bangaren da mace za ta iya taba ta nuna gwanin ba kowane bangare inda dan adam zai iya yi ita ma dan adam ce yar adam ce za ta iya yi kin faɗa haka kamar kowa wallahi mace ita ma mutum ce kuma Allah ya halitto ta in dai har kasancewa wannan abu da take yi bai kauce ma hanya ba kuma ba zai saba ma rayuwanta ba har ta shiga cikin wani hali to ka tallafa mata gaskiya ba wai aure ne kadai ba in ma kina gidan auren an san aure shine gaba da kuma amma kuma mace mazajen su su taimaka wa matayen su zama wani abu har su zo su tallafa ma 'ya'yayensu kamar misali yanzu ba da misali daga kaina in ga lokacin da aka aure da ni ina yar yarinya kankanuwa wadda ban wuce shekara goma sha biyu ba mm. amma bayan da na je gidan aure mijina shi ya tallafa mu da kan shi ya dauke ni ya kai ni ma inda ma yankin ma da ba namu ne na Hausa ba amma yanda suka dauka zan aske kai zan yi me zan yi haka yasa ni cikin makarantar zai dauke ni ya kai ni makarantar in yi karatu har na gama karatu na gashi yo ina cin gajiyan abin shi kan shi yana alfahari da wannan karatun nawa to dan haka ne ina kira ga yan uwana mata dan Allah su rika taimaka ma 'ya'yansu mata bari in ce wani abu gaba abu da abin da ta ce akwai wata mace mijinta ya rasu ya bar mata ƴaƴa takwas yanzu wannan namiji ne zai dauki wannan ɗawainiya amma da Allah ya da Allah ya taimake ta tana da aikin ta nasu ce ta yi karatunta wallahi ta yi karatunta da haka da rarrafe da rarrafe mm. Allah ya sa ta cimma burinta duka yaran ta yau graduate ne wato wannan su ya gama jami'a wallahi ya gama jami'a so ba wai a bar mace ga aure ba kadai mm. wallahi ba aure ɗaya an kama mace ba a ba su dama a ba su dama eh, su fito su fito kuma yanda nace kauna in dai ka kaunaci ɗiyarka mm. da uwa da uba to wallahi za su cimma su. Kukanta ma za ta kawo maka direct ba wani ba. Kawai. sa wannan abin sau mata kada a ce wai an basa kawai ga kicin. To da ƙarshe. To daga ƙarshe dai ni abin da zan ce shine kamar yadda ya ce mata ka a wasu a kicin. dama yanzu dai duk macen da ta bari aka barta a kicin su ne. Mm. Dan ni yanzu ma ko misali <laughs> to misali yanzu ma yadda zan gaya miki ko ni yanzu wannan aikin yanzu akwai auren da na tashi yi na fasa. saboda wanga dalilin da zai san ije aiki saboda zan yi aure ba hmm. saboda in mutum yana so ya taimaka maka to ya taimaka maka da ci gabanka rayuwanka hmm. kuma ni abin da ke bani mamaki wai in ga mace in ta haihu ta dinga cewa wani bata haifa namiji ba bata haifa namiji ba to shi meye namijin da sai ta haife shi yar mace nan ma in ta haife ta tana so ta zama mata namiji za ta iya zama mata ma ba mu da bambanci ma ina ganin ko kamar ma mun fi su baran ƙara wani abu hmm. yanzu ga abin da ake faɗi nan gari da ka haifi gwamna wanda ka haifuwa matan gwamna sosai ma <laughs> so ni ina gani ba wani abun tashewa da jajircewa ka ce wani kai sai ka haifa ɗa namiji ka haifa ɗa namiji duk da dai yawanci daman kan gado suke yi to dan wannan musulunci ne kuma kuma addini ya riga ya raba yadda gado yake ba za mu iya ba amma dai mu dai a harkan yau da gobe mm. gaskiya ba mu bambanta mata da maza ba mm, kuma kuna ganin za ku iya yin duk yadda za ku yi a baki ma malama za mu iya yi yau suke amin Allah kuma Allah ya cika wa sauran mata burin su da fatan matasa mata su ma su dage kasu su kunya don ganin cewa an canza abubuwan da ake yi da ya zama na yanzu mu ma muna ƙara samun ci gaba muna ƙara samun jajirtattun mata da suke fitowa suna gogayya da sauran 'yan uwansu da mata na bangarori da yawa a duniya mun gode malamai sai an jima To madalla a gaishe da malama binta to yanzu kamar yadda muka ce mun buɗe maku layin mu ga kuma wani kira nan ma mun fara samu daga jama'ari salamu alaikum. Wa alaikum salam daula barkan ku da aiki. Barka ka dai wa ke kan layi. Salisu na gaidan mai biredi daga cikin garin Sannu malam Salisu to me gudunmuwar ka a yau? Gudunmuwa ta har ga Allah. Malam Salisu za ka iya rage rediyon ka? eh na kashe ma na kashe rediyo wato muna jin mm. Mm. gudunmuwar da zan bayar akwai babban aiki a gun uwa da uba abin da ya shafi na 'ya'ya mata mm. yawa kula da su da jansu a jika al'amari ne da kamar mai sauki amma kuma mai wahala a nan ake barin abin yake ballewa hmm. in dai aka ce yarinya kun so mata dama za ta tambaye ku komai za ta faɗa muku matsalar ta to za a samu sassauci a cikin rayuwa za kuma a samu abin da ake so ta cimma hmm. amma in dai aka ce sai dai ko ta faɗa abokiyarta ko wani saurayinta ko wani dan uwanta to akwai matsala hmm. to kiran dai da nake a take layi ya yi halin shi duka mm. shi ne mafita wannan mm. shi ne shawara ta daga salisu na gaidan mai biredi jama'ar to mun gode salisu gode malam salisu gare ka malam salamu alaikum wa alaikum salam wa muke tare da shi daga bauchi kace ne alkasim to alkasim wace irin gudunmawa za ka bayar a kan maudu'in mu na yau eh gaskiya nan shi maudu'in gaskiya shine kawai hello alkasim kana jin mu ina jin mu to mun samu tangarda kana jin mu ina jin eh. layi yayi hal layi ina jin ku ina jin ku to wa ke kan layi eh, eh, eh suna na sani To Malam Sani barka da shigowa wannan filin namu. Ah, barka ta ko yaushe ina try lambar ko wallahi ba ta shiga har da shirin nan da kuke yi na lokacin da kuke ba da umarni a kira ku na ƙarfe tara da rabi ɗin nan wallahi. Eh haka ne kana ka ci gaba da kira za ka samu a ko da yaushe kake bukata. Babu da ni dan haka nan na dai kawai in kira ku dan in ce muku wallahi ko yaushe ina kiran ku ban samu. To mun gode mun gode. To mun gode. To Hafiz. tsaji wannan abun ga kuma hadiza ke makin ci wannan abun ko da yake ma dai lokaci yayi halin shi eh, yanzu mm. sai dai wani makon kuma dai sai mu ci gaba da tattaunawa akan wannan abun mm, gaskiya ne mm, to jama'a duka anan muka kawo karshen wannan shirin namu a yau a madadin wanda ya taimaka mani ya bada umarni wajen hada wannan shirin Daniel Brown da injiniyan mu na yau tare da abokin aiki na wanda ya taya ni gabatar da shirin Hafiz Ado Baballe ni Daula Salim daga nan birnin Washington nake cewa mu huta lafiya sai kuma ku gobe idan Allah ya ƙara dawo da mu cikin wani shirin yau da gobe shirin matasa. matasa.